karfe 5 agogon Najeriya Nijar kamar Chadi wanda ya so daidai kenan da karfe 4 agogon TU da na Ghana sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalubo akan mitoci 16 daga gajeren zango. Abdullahi Isa jama'a barkamu da sake saduwa ga mahimman kanan labaran duniya na wannan lokaci a najeriya gwamnonin arewacin kasar da sarakunan gargajiya sun gudanar da wani taron su a jihar kaduna inda suka tattauna kan matsaloli da ke hadabar wannan yankin za ku yi cewa kuma shugaban majalisar sojan kasar burkina faso kaftin ibrahim traore ya gana da takwaransa na rasha vladimir putin a jiya asabar hukumar ai kasashe ta faransa afd ke nuna shirin zuba jari na kusan euro miliyan 150 a yammacin sahara sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musoma da tarayyar najeriya kamar yadda aka ja kanun labaran duniya a asabar da ta gabata ne gwamnonin arewacin kasar da sarakunan galgajiya suka gudanar da wani taron su a jihar kaduna inda suka tattauna kan matsalar tsaro da ya hadabi yankin da kuma yadda za su magance matsalolinsu ba tare da nuna bangaranci na siyasa ba taron na haɗin gwiwa ya samu jagorancin gwamnan jihar gombe inuwa yahaya wanda kuma shine shugaban kungiyar gwamnonin arewacin najeriya kuma shugaban majalisar sarakunan jihohin arewa wasu jihohin a yankin sun fuskanci kalubalen tsaro sama da shekaru goma musamman ganin ta yadda boko haram suka sake kunno kai arewa maso gabas yan fashi a arewa maso yamma da manoma yanzu hakun makiyaya rikicin manoma da makiyaya sai rikicin addini a yankin arewa ta tsakiya baya ga haka fatara da talauci jama'a na rayuwa a ciki a tare ta najeriya akalla mutane 21 ne suka rasa rayukansu bayan wasu 'yan bindiga sun kai hari a gundumar gwana da ke karamar hukumar alkaleri a jihar bauchi wanda suka kuma tilasawa da dama tserewa daga yankunansu na asali wani mazaunin yankin ɗaya daga cikin garuruwan kenan wanda lamarin ya shafa mai suna isa suleiman ya shaida wa jaridar premium times da ake buga a najeriya cewa ɗaruruwan iyalai sun tsere daga gidajensu bayan da 'yan fashi suka kashe mutane da dama tare da sace dabbobi a ziyarar da shugaban riƙon ƙwarya na burkina faso kaftan ibrahim traore ya kai kasar rasha ya sami ganawa da takwaransa shugaban kasar vladimir putin a jiya asabar inda suka tattauna kan ci gaban haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu tun bayan sake buɗe ofishin jakadancin rasha a burkina faso musamman babban birnin kasar wagadugu shekaru biyu da suka gabata shugaban rikon kwarya kaftan ibrahim traore ya yi kira da a ƙara haɗin karfafa haɗin gwiwa a fannin soji da kuma inganta sashen ilimi a burkina faso a ƙarshe dai yayin taron da aka yi a birnin moscow a jiya asabar shugaban kasar ta rasha ya jaddada cewa abin da ya haɗa ƙasashen rasha da burkina faso a yau shine yaƙi da ta'addanci da nufin kawo ƙarshen tsatsauran ra'ayi labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi hukumar tsaron farar ta sudan a yau lahadi tana mai bayyana samun nasarar shawo kan gobarar da ta tashi a babbar ma'ajiyar man fetur ta far sudan da kuma wasu muhimman wurare a birnin wutar da ake kyautata ta samo asali ne bayan hararen da jirage marasa matuka a farkon makon nan daga 'yan kungiyar rsf kenan 'yan sa kai suka kai a wannan wuri daidai sojojin na sudan da ke samun goyon bayan gwamnati da kuma ke fada da dakarun na rsf sun shafe shekaru biyu suna gwamza fada a yankin a wannan yaƙi da ya sanadin mutuwar dubbunan mutane tare da raba mutane kusan miliyan sha uku da muhallansu da kuma cilasa wasu da dama kasancewa 'yan gudun hijira hukumar raya kasashe ta faransa na shirin zuba jari euro miliyan 150 a yammacin sahara kamar yadda daraktan hukumar remi riu ya sanar a jiya asabar a ziyarar da ya kai a wannan yanki da ake takaddama a kai babban jami'in na wannan hukuma wanda ya ziyarci yankin lawun da ke yammacin sahara ya ce yanzu hukumar ta afd za ta zuba waɗannan kuɗaɗe a yankunan kudancin ƙasar a wani tsari na samar da kuɗaɗe za su taimaka wa yankin matuƙa ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa da ƙasa wato reporters sans frontier ta kuka ganin halin da wasu 'yan siyasa ke ciki a gabacin nahiyar afirka saboda matsalar faɗar albarkacin bakin su a wani rahoto da aka wallafa Ƙungiyar na mai bayyana Tanzania, Uganda da kuma Kenya yanzu haka cewa murƙushe masu zanga-zanga na kara tsananta a yayin da zaɓe ke gabatowa tun su wani daga cikin 'yan adawa wanda har yanzu yake tsare ya fara ya shiga yajin cin abinci a nasa bangaren kuma kiza bisiguwe ya kawo ƙarshen wannan al'amari amma ya kasance a gidan yari na tsawon watanni shida dukkansu an tuhume su da laifin cin amanar ƙasa. a yau lahadi ne jami'an iran da na amurka za su gana a kasar oman a wani sabon zagaye na tattaunawa kan shirin nukiliyar kasar iran wannan ne zagaye na hudu na waɗannan shawarwari tun bayan da amurka ta bayyana adawar ta kan wannan shirin inganta makamashin uranium na kasar iran kasashen iran da amurka waɗanda ba su da wata alaka ta bangaren diplomasiya tun a shekara ta 1980 sun yi tattaunawa ne har sau uku tun a ranar 14 12 kenan ga watan afrilu kan batun nukiliyar iran wanda oman ke shiga tsakani kamar dai a tarukan da suka gabata tawagar amurka za ta kasance karkashin jagorancin wakilin ta na gabas da tsakiya steve witkoff yayin da bangaren iran kwa ministan harkokin wajen kasar abbas aragshi ne zai jagoranci shawarwarin mustapha sai mu je ga shirmu na gaba